أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاشي درسي نبيو كينان أتكين كراتمو دزامي أولنا بيتا تإلمي آه كان للتافن شرح أصول الإيمان na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayh a yau hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1434 wadda ta yi daidai da 27 ga watan 12 na shekara ta 2012 ta miladiya a ajiya mun karanta muhimmancin ilimin tauhidi da kuma ma'anar addinin musulunci da irin abin da addinin musulunci ya kunsa na cewa an kafa shi a bisa shari'a ne wato aƙida da shari'a kuma mun ga rukunan wato shika-shikan addinin musulunci da takaitaccen bayani na kowane rukuni da muhimman abubuwan da suka kunsa na maslaha da fa'idodi ga wato ɗan adam a matsayinsa na shi kaɗai da kuma na matsayin al'umma baki ɗaya a sannan yanzu kuma za mu ɗora a kan wannan mu shiga cikin batun wato abin da yake ɓangare na farko ɗin wanda yake shine al'aƙida ususul aƙidatul islamiyya wato shika-shikai na aƙidar musulunci a ƙalar mu'allif malam ya ce rahmatullahi alai addinul islami kama sabaka aqidatun wa shari'a Ah, kamar yadda ya gabata addinin musulunci aqida ne da shari'a waqad asharna ila shay'in min shara'i'i mun yi ishara ga wani abu da ya zo ga takaitaccen bayani akan waɗansu bangarori na shari'ar addinin musulunci wa dhakarna arkanahu muka ambaci shikashikan addinin musulunci allati tu'tabaru asasan li shara'i'i wanda waɗannan wato rukunai sune ake wato sune ginshiƙai na wato shari'o'in addinin musulunci amma al'aqidatul islamiyya to ita ku aqida bangaren na wato shine bangaren na farko din fa ususuha al-imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharri ita ku aqidar musulunci to wato shika-shikanta sune imani da Allah da mala'ikun Allah da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara alkhairi alkhairin kaddara da sharrin da sharrin kaddara وقد دل على هذه الأسس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni ga waɗannan wato ginshiƙai koyaushe a cikin addinin musulunci ana in aka cika kafa hujja sai a ce haka yake a cikin alkitabu was sunna alqur'ani da sunna domin su ne hujja domin su ne kaɗai Allah ya bada umarnin a bi su Allah bai ce abu wani ba wanda za a bi shi gaba gaɗi. in ba alkur'ani da sunna ba alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wannan littafi ne da muka saukar da shi mai albarka ku bi shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wa Allah wa ati'ur rasul ku bi Allah ku bi manzansa a wurare da ayoyi da dama mm, da yake umarni da da'ar Allah da da'ar manzonsa to ma'ana da'ar Allah ma'ana yi umarni da bin littafin Allah da kuma umarni da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunna to waɗannan su ne kaɗai hujja babu wani wanda yake aikinsa hujja a wajen Allah in ba abin da ke cikin alkur'ani ba da sunna amma kowa ana auna aikinsa ne in ya dace da alkur'ani da sunna a karɓa in bai dace da alkur'ani da sunna ba ba za a karɓa ba ففي كتاب الله تعالى يقول الله يقول الله جل وعلا أجكل للتافن الله وتهجى أجكل للتافن الله شيني فتن الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين نقرتا باشيني فسكن تد فسكو كينكو با فسكر قبس كو فسكر يما نقرتا إتتي نقرتا وان دي إيماني دا الله دران اللاهرة da mala'iku da littattafai da annabawa to kunga aka ambaci wato nagarta wadda ke shi ita ce ainihin addini shine Allah maɗaukakin sarki ya bayyana da shikashikan imani guda biyar a cikin wannan ayar man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wa yaqulu fil ginshike na shida kuma shine ƙaddara. Allah ya faɗa dangane da shi a cikin alkur'ani inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar mu dukkan wani abu mun halicce shi da kaddara da gwargwado da iyaka kowane abu wannan ya haɗa komai da wanda ka sani da wanda baka sani ba da ƙarami da babba da halitta da aikin halitta ɗin da abin da halittar suke aikatawa dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya halice su da ƙaddara wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar umarninmu bai kasance ba face wato guda ɗaya kamar kiftawa wato na gani wannan su ne dalilai wato dalilan waɗannan shika-shikan na imani a cikin alkur'ani ga dalilan shika-shikai guda biyar a cikin laisal ayar laisal bir sanar dalilin kaddara a cikin ayar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar ta suratul qamar wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya qulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mujiban li jibril hina sa'alahu anil iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya faɗi yana mai ba da jawabi ga jibril yayin da ya tambaye shi menene imani annab sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharri imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira kuma kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa rawahu muslim wannan hadisi muslim ya ruwaito shi saboda alkur'ani da sunna sun tabbatar mana da cewa shika-shikan imani su ne waɗannan abubuwa guda shida kuma su ne abin da wannan littafi zai bayani a kansu imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da manzalcitafai da manzanni da ranar lahira da kuma ƙaddara al'imanu billahi ta'ala na farko shine imani da Allah maɗaukakin sarki al'imanu billahi ya tazammanu arba'ata umur imani da Allah ya kunshi yana kunshi ya kunshi abubuwa guda hudu wato imanin mutum da Allah ba zai cika ba sai ya hada waɗannan abubuwan guda hudu wanda zai ambata al-awwal abu na farko al-imanu bi wujudillahi ta'ala imani da samuwar Allah jalla wa ta'ala ka imanin cewa akwai Allah saboda in baka imani akwai shi ba kaga batun kadaita shi a cikin batun kadaita shi a cikin ibada batun kadaita shi a cikin imani da sifofinsa da sunayensa duk bata taso ba hmm. to akwai wanda suke inkarin imani da Allah akwai wanda suke inkarin samuwar Allah akwai su waɗanda suke daga cikin kafirai waɗanda suke inkarin samuwar Allah wanda Allah madaukakin sarki ya ishara gare su a cikin alkur'ani sune ad-duhuriyun in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr rayuwa kawai rayuwar duniya ce mun rayu mu mutu ba abin da yake halaka mu sai kawai jujjuyawar zamani babu wato babu zancen Allah wannan ba su iya suna inkarin samuwar Allah a sasa wanda yake <clears throat> yana daga cikin wato mummunan kafirci wanda yake kuma da yawa daga cikin kafiran wannan zamanin na wannan jinsin ne wanda ba ruwansu da addini ba ruwansu da addini ko ma wani iri ne suna inkarin samuwar Allah wanda ake ce musu agnostics wanda suke ba su yadda da samuwar Allah ba kwata-kwata kuma suna nan suna da websites su a cikin intanet za ka ta ganin rubuce-rubucensu rubucen da gubar da ke cikin su da rashin ladabi da sakin baki da kuma wanda yake da abubuwa ne waɗanda suke <coughs> sun gina su akan wato ƙarya da shirme a waƙaddalla ala wujudihi ta'ala al wal aqlu wa shar'u wal his samuwar Allah dalilai guda hudu dalilai ginshikan dalilai guda hudu sun tabbatar da samuwar Allah na farko alfitra asalin halitta wal aql da hankali wa shar'u da shari'a wal hissu da abinda jiki da kuma da wato yau da gobe yake tabbatarwa wato yau da gobe na rayuwar dan adam abinda yake gani yau ya ji ya dandana gobe ma ya sake ganin sa ya ji ya dandana duk suna tabbatar da wato samuwar Allah samuwar Allah wato waɗannan dalilai guda hudu sun tabbatar da ita babu shakka a cikin samuwar Allah to amma za mu ga daga cikin waɗannan dalilai kamar yadda annabawa suke kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa da ma yake faɗa akan harsan annabawa qala qala rusuluhum afillahi shakk manzanni suka ce ma mutanen su shin akwai shakka ne a cikin sha'anin Allah domin sanin Allah larura ne larura ne eh to amma zai kawo dalilai waɗanda suka tabbatar su ne dalili na farko amma dalalatul fitrati ala wujudihi amma dalilin fitra akan samuwar Allah alfitra shine asalin yadda wato Allah ya halicci mutum kaga Allah ya halicci mutum a cikin fitrarsa idan ya ji abu mara daɗi zai yi kuka in ya ji abu na murna zai yi dariya yaro yana ɗan ƙani fitra ce take sanya shi kawai kama nonon mamansa ya rinka tsoka fitra ce kowa akwai fitrarsa kamar ƙudan zuma ƙudan zuma kowa da irin aikinsa kowa da irin yanda yake zuwa yake zazzagawa irin aikinsa kowane halitta tana da asalin halittarta kuma yanzu ba shine ba ake ta maganar a ake ta maganar wato abinda ike cikin asalin halitta ike cikin sel din kowane jiki na mutum wanda yake da bayani akan yadda halittarsa take eh, genes ba genetic code hmm, ake faɗan wannan to fitran mutum fitra shine asalin yadda Allah ya halicci mutum ya tabbatar da samuwar Allah fa inna kullu makhluqin qad fata qad futira ala al-iman bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin aw ta'lim domin dukkan halitta an riga an gina asalin halittarsa akan imani da mahaliccinsa ba tare da wai sai ya yi tunani ba ko an koya masa baya bukatar tunani baya bukatar a koya masa sanin Allah a cikin yake a cikin asalin halittarsa yake shi yasa zaka ga wani lokaci alkur'ani wannan fitrar al'kur'ani yake muhataba da ita ba lallai dalilin hankali ba fitra ake yi saboda za ka ji kana da bukatuwa ga imani da Allah kuma zuciyarka ba za ta nutsu ba sai ka yi imani da shi jalla wa'ala wala yansarifu an muktaba hadhihi alfitra illa man tara'a ala ƙalbihi ma yusrifuhu anha بقول sallallahu alaihi الله عليه وسلم ما illa مولود إلا ما من مولود إلا yi على الفطرة yi nasiranihi, أو yi majisani. يمجسانه باب أبن ديكي ɗauke mutum daga abin da wannan fitra take hukuntawa sai wanda wato abin da yake kawar da shi daga fitrar ya riga ya sauko akan zuciyarsa saboda annabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma min maulidin illa yuladu ala alfitra babu wani wanda yaro da ake haifa face ana haifansa akan fitra akan asalin halitta kakkiya fa abawahu iyayensa yuhawidanihi su suke mai da shi ba yahudi aw yunassiranihi ko su mai da shi ba nasari aw yumajjisanihi ko su mai da shi majusu to me yasa ba a ce aw yuslima aw yuslimanihi ba ko su musuluntar da shi ita ce fitarar musulunci shine fitarar saboda aka babu bukatar a faɗa don musulunci shine fitarar eh wato kowa akan asalin halittarsa da aka gina shi in ka kyale shi ina sanin Allah to sai dai tasiri na waje shine zai sarrafar da shi shine iyaye domin su ne farkon tasiri akan yaro su ne farkon tasiri akan yaro su za su so mu gaya masa dodo su za su so mu gaya masa cewa ubangijinsa yesu ne su za su so gaya masa wani abu wanda yake zai ɗauke shi daga asalin halittar nan tasa wadda take sanya shi imani da Allah wannan hadisi hadisi ne ingantacce Bukhari ya rawaito wannan ita ce dalilin wato dalilin fitra kuma wato za ka ga wannan dalilin fitra din a yanzu a cikin al'umomi waɗanda suke ake ce musu albada'iyyin primitive societies waɗanda suke wato ba su haɗu da wata al'umma ba da za ka samu suna da sanin suna da kalma a cikin yarensu ta Allah mahalicci babu wani yare face yana da kalmar Allah wannan dalili ne na fitra ka je ka samu irin yan Papua New Guinea din nan wanda suke a can cikin daji ga su dai kafirai ne haccin mutane suke yi cin nama suke yi amma suna da sunan Allah sun yadda akwai Allah kowace al'umma akwai sunan Allah a cikin wato a cikin yaransu wanda yake nuna kan cewa sanin Allah yana cikin asalin fitran mutum domin da wani abu ne wanda ake koyowa sai dai a zinka fassara musu amma suna da tasu kalmar ba fassara musu ake daga wata lugar ba kowace kowane yare daga cikin lugarsu suna da kalma da take dalala akan Allah jalla wa ala wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da yake tabbatar da Da samuwar Allah dalili na biyu wa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala amma dalilin hankali akan samuwar Allah ta'ala fali anna hadhihi al makhluqat saboda waɗannan halittu da muke gani sabiquha wa lahiquha na wato na farko da kuma waɗanda suka zo daga baya la budda laha min khaliqin awjadaha babu makawa dole sai suna akwai mahalicci wanda shine ya samar da su idh la yumkinu an tujidu an tujidu nafsaha bi nafsiha domin ba zai yi ya zamanto su ne da kansu suka samar da kansu ba wala yumkin an tujada sudfa ko ba zai yi ba ya zamanto kan cewa an same su ne bisa kacici kacici Aka yi kacici kacici wato probability yi ludo yi kacici kacici sai kawai aka samu mutum ba zai yi ba me yasa muka ce la kino an tujidu nafsaha bi nafsiha لا يمكن أن توجد أن توجد نفسها sha'ala ya الشيء لا يخلق نفسه أبن يسا muka ce ba zai yi samar da kansu da kansu ba saboda abu baya halittar kansa لأنه قبل وجوده معدوم domin kafin kafin samuwarsa babu shi fa kaifa yakunu khaliqan naka ta zai zama to mahalici ya zero zai aiki mutum kafin a halice shi ai zero ne ko babu shi babu shi to in babu shi ya aka yi ya samar da kansa ba sai ya samu wata kuma sanar zai samar da wani abu saboda haka ta ya za a yi ba zai yiwu ba abu ya samar da kansa da kansa ba zai yiwu ba saboda hankali ba zai ɗauki wannan ba kamar ka ce ne kana zaune ka riƙe takalminka ka tayar da kanka sai haka ba zai taɓa yiwa ba dole sai ka samu asasi wanda yake shine zai abinda zai tayar da kai sannan za ka tashi amma da kanka ka tayar da kanka da kanka ka rike takalminka haka alal misali zaran takalmanka ka ɗaga kanka ka tashi haka ba zai taɓa yiwa ba to haka zalika mutum ba zai halicci kansa da kansa ba domin abin da yake babu shi ba zai halicci kansa ba zai iya yin halitta ba babu ba zai iya in aka ce abu babu shi to babu aikinsa shi ko yin halitta aiki ne idan ku babu zatin yaushe za a samu aikin tunda in babu abin yaushe zai yi a sami aikinsa? sa wala yumkinu an da sudfa kuma ba zai yi a a ce waɗannan halittu sun an same su a bisa kacici kacici ba bagatatan wato barabe ba tare da shiri ba tare da tsari ba tare da zato ba li'anna kullu hadithin la budda lahu min muhdith domin dukkan wani abu wanda yake fararre ne dole akwai abin da ya fare shi ولأن كما دليلي نبيو لأن وجودها على هذا النظام البديع سامور حلتا أبس ونن سهلي ونديك ميكاية تروى والتناسق المتآلف da kuma wato daidaitar juna wanda yake mai haɗe wato mai haɗe kai wanda yake babu wata baraka wal irtibat multahim da kuma haɗewar juna wanda yake shi ma mai ɗinkewa bainal asbab wa musabbibatiha tsakanin sababi da abin da yake sabbaba shi wa bainal kainati ba'dha ba'd da kuma tsakanin halittu sashin su tare da sashi yamna uman abatan an yakuna wujuduha surfa wannan ba zai taba yiwu ba ya zamanto a ce samuwar su ya zamanto an same su ne kawai ba tare da wani tsari ba haka bisa kacici kacici idil mawjudu sudfa laysa ala nizam domin abinda aka ce an samar da shi bisa sudfa wato kawai haka ne bisa kacici kacici kawai ya samu ba zai ci kasance a bisa tsari ba fi asli wujudi a cikin asalin halitta samuwarsa fa kaifa yakunu muntazaman muntaziman hala baqa'ihi wa tatawwurihi to yayin da ya zamanto kuma ya ci gaba da samuwa kuma ya ci gaba da ci gaba ta ya za a iya zamanto a bisa tsari domin wato duk wanda ya san abin da ake ce ma probability ya san kan cewa wato abin da yake yake faruwa sudfa dole ba zai zamanto a bisa tsari ba kamar alal misali ka ɗauki kala guda uku ja da da shudi da da kore ja da shudi da kore idan kawai suka fito ja sannan shudi sannan kore ba tare da ka tsara su ba sannan suka sake fitowa ja sannan shudi sannan kore a bisa wannan tsarin kai ka san kan cewa abinda ka je ka watsa haka ba zai ta da wannan ba ka samu wato ƙwallo wato kala guda uku kowace kala guda uku guda uku ne ya zama to kan cewa koraye sun fito a layi ɗaya jajaye sun fito a layi ɗaya shuɗaye sun fito a layi ɗaya ka san dole sai kai ne ka sanya su haka ka tsara su amma ka ce ka zubar da su ka watsar da su haka mai da ake watsa ƙwallon ludo wannan ya faru ba zai yiwu ba ko ba haka ba saboda haka samuwar wannan halitta a bisa tsari ya nuna kan cewa ba su dufa ba ne domin mutum yadda ka gam, Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta da yawa me yasa mutum bai yi kama da mage ba bai yi kama da jaki ba bai yi kama da zaki ba duk ba akwai su ba ba zai iya kama da su ba amma aka ce ba zai kama da su ba ya kama da yadda mutum yake wannan sulfa ce ko kuwa zaɓi ne zaɓi ne Allah ya zaɓi ya zamanto an zaɓe shi ya zamanto haka inda ba zaɓe shi ya zamanto haka ba zai iya ko ne daga cikin halittu amma kasancewar a cikin zaɓi guda miliyan ɗaya a zaɓi guda ɗaya ya zamanto a kansa mutum zai kasance wani ya nuna akwai irada in ku akwai irada akwai mai irada akwai nufi na Allah akwai shiri akwai tsari shi yasa a wannan malamin na science wanda ya shahara a ilimin kimiyya na physics albert einstein yake ce ma abokinsa kuma abokin muhawararsa niels bohr ya ce god does not play dice allah baya kacici kacici wato allah baya wasan dodo don akwai wata doka da akwai wata ka'ida da suke faɗa a cikin iliminsu ka'idar rashin wato tabbas ka'idar shakka ne ke nuna musu kanta wannan ka'idar da suke faɗa ta ka'idar shakka ba sa'in ba zai tabbatar ba za a taba samun wannan a cikin halitta ba domin a cikin tsarin Allah babu shakka a cikin tsarin Allah babu kaci cika cici Allah ba wanda yake wasa da ba wanda yake wasa da kwallon ludo bane saboda in ka tsaya ka duba halitta komai a bisa tsari yake komai a bisa tsari yake to wannan saboda ka kaga hankali ya nuna kan cewar mutum ba shi ya kansa ba ko ba haka kawai ya samu kansa ba tare da an halce shi ba bisa kawai wato watakila ya faru watakila ya samu watakila ba zai samu ba sai watakila ta tabbata ya samu ba haka akai ba wa idza lam wa yakun an tujida hadhihi an tujida an tujida hadhihi al-makhluqat an tujida hadhihi al-makhluqat nafsaha bi nafsiha wala an tujida sudfa ta'ayyana an yakuna laha mujid wa huwa Allahu rabbul alamin to yayin da ya zama cewa ba zai yiwu a ce halitta su ne suka samar da kansu da kansu ba kuma ba zai yiwu a ce su an samar da su bane bisa wato baga bagatatan barabe ba tare da tsari ba ya tabbata ya tabbata cewa kenan akwai wanda ya samar da su shine Allah rabbul alamin وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان والبرهان القطعي fi surati tur Allah ya ambaci wannan dalili na hankali da hujja wadda take yankakkiya a cikin suratul tur a alqur'ani haythu qala al inda Allah ta'ala yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko ko an halice su ne ba daga wani abu ba wato ba daga mahalicci ba am humul khaliqun ko ko sune suka sune suka halitta wato wanne ne daga cikin wannan an halicce su ba tare da mahalicci ba wato sun zamanto sudufa kawai sai kawai suka samu ba tare da cewa wani ne ya halicce su ba amhumul khaliqu wa su suka yi halittar sun san kaga ba kowane ɗaya daga cikin wannan bane mhm. ya'ani annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq ba halicce su ba ba tare da cewa mahalicci ne ya halicce su ba wala humul ladina khalaqu anfusahum ba kuma sune suka halicci kawukan su ba fa an yakuna khaliquhum huwa Allah huwa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tabbata cewa wato mahalicinsu shi ne Allah tabaraka wa ta’ala. Wali haɗa lamma sami a Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam ya ƙara usura ta fa balaga hadihil ayat. Da haka Jubair Ibin Mut'im ɗaya daga cikin sahabbai a lokacin bai musulunta ba cikin manyan karimai na maka. Yayin da ji annabi sallallahu Alaihi wasallam yana karanta suratul tur sallan magarba. a Ka'aba lokacin bai musulunta ba lokacin umratul qadiyya annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bashi dama ya je umra bayan shekarar hudaybiya to a wannan shekara yayi sallar magriba a harami am a Ka'aba ya karanta suratul tur Jubair ibn Mut'im sai ji shi yana karanta suratul tur yayin da ya ji kai wannan ayar am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير يجي يكرن تونا آية أم خلقوا من غير شيء كوكو أن هل يتشيسني بعد قوان أبو با أم هم الخالقون كوكو سوني سكي هلتر أم خلقوا السماوات والأرض كوكو سوني سكي هلتر سميد كسا بل لا يوقنون بربا حكا بني سودي باسا يكيني أم عندهم خزائن ربك كوكو مت كوكو taskokin ubangijinka nasu ne a wajensu yake an humul musaitirun ko kuma su ne waɗanda suke da iko su ne wanda za su lankwasa ƙa'idar duniya ta kasance ga inda take so ta zamanto wa kana jubair yawma idin mushrikan jubair ya kasance mushriki a wannan rana qala sai yace ka da qalbi an yati yace zuciyata ta kusa ta tashi wa dhalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi wa awwalu ma waqara al-iman fi qalbi wannan shine farkon wato tabbatar imani a cikin zuciyarka in ji jubai yana jin wannan wato yanda Allah yake zance da zuciya ta ɗan adam da kuma hankalin da janyo hankalinsa yace sai ya ji zuciyarsa kamar za ta kamar za ta tsage rawahu bukhari mufarraqan haka bukhari ya rawaito wannan hadisi wal nadrib masalan yuwaddih ga wani misali zamu buga wanda zai kara bayyana wannan fa innahu law haddatha law ka shakhsun an qasrin mushayyad da wani mutum zai zo ya baka labarin wani babban gida fada babbar fada wanda aka gina shi aka tayar da ginin sa, a haƙar da hada'iq kewaye da shi akwai lambuna wajarar baina hal anhar a cikin waɗannan lambunar wato akwai ƙoramu suna gudana wa muli'a bil farshi wal asirra aka cika shi da shimfudu da gadaje wa zuyyina bi anwa'i zina aka kawata shi da nau'i daban-daban na ado min muqawwimatihi wa mukammilatihi ado wanda yake taya yake tabbatar da shi da kuma wanda yake cika shi wa qala lak sannan mai baka labarin nan yace maka inna hadal qasr kaga wannan gida babba wa ma fihi min kamal da abin da ke cikin sa na wato kamala kad aujada nafsuhu shi ya samar da kansa wuji da haka da sudfa ko kuma haka kawai sai kawai aka same shi yayi kansa haka بدون موجب بتعرف شو وني يجي يسأر شو له لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه يعني عندنا ذاك ذاك إنكار وأن كقرية تعيش وعدت حديثه سفها من القول كما كث أو كما جنت سك إرجع شنا دقة كم واتو وترزنشي أف يجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع هذا الكون أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجب to yanzu idan haka ne idan ka san wannan shine jawabinka ya halatta a ce wannan halitta mayalwacewa mai girma da kasan da ƙasai da sama da kuma wato falaki tauraru da taurari da suke tafiya kowanne a cikin falakinsa da halayen da yake shiga da tsarinsa wanda yake wato mai ƙayatarwa wadda ke wato buga hankali zai yi wa a ce shi ne ya samar da kansa ko kuma haka kawai bagatatan aka same shi biduni mujid ba tare da cewa wannan ya samar da shi ba mun san cewa wannan abin ba zai yi ba wannan dalili ne na hankali dalili ne na hankali kullum sai ka ji wato hatta waɗanda suke inkarin Allah sai ka ga sun kawo abin da yake tabbatar da imaninsu da Allah amma ba za su faɗi cewa Allah ɗin bai sai ce kenan An aka faɗa aka wani ce ne kenan to ita wannan ne can ba a taɓa gaya mana a ina take ba mecece ita mace ce namiji ce mala'ika ce mutum ce mecece ita ko ba za su taɓa yadda su yi maka defining ɗin neca ba to kaga wannan duk ba wani abu ne gudu ne daga imani da Allah saboda neca, ba wani abu ce illa tsarin halittar Allah ba ita ce Allah ba tsarin yadda Allah ya halitta sai domin duk abin da nature take nuna shine abubuwan da suke a cikin tsarin halittar Allah ayyukan Allah jalla wa ala to amma sai ka sun tabbatar da shi amma kuma sun yi inkarin Allah jalla wa ala saboda kafirci wa amma dalalatu shar'i ala wujudillahi ta'ala dalili na uku akan samuwar Allah shine dalilin shari'a fali'annan kutubar samawiya saboda littafan da aka saukar da su daga sama kullaha ga baki ɗayanta tantiku bi zalika da haka take tabbata take furuci dukkan littafan da suka zo daga Allah suna bagana ne a kan samuwar Allah da kuma cewa Allah ne ya saukar da su wa ma ja'at bihi min al-ahkam abinda kuma wannan littafai suka zo da shi na hukunce hukunce al-mutadamminati li masalihil khalqi wanda wannan lissafai suka kunshi waɗannan hukunce-hukunce suka kunshi abubuwa na maslahar halitta na gyara rayuwar halitta dalilun ala annaha min rabbin hakimin alimin bi masalihi khalqihi dalili ne akan cewa waɗannan hukunce-hukunce waɗannan lissafai, daga wajen wani ubangiji ne wanda yake gwani kuma wanda yake masani da abin da yake shine zai zai getta sha'anin halittarsa wa ma ja'a bihi min al-akhbar al kuma abin da ke cikin waɗannan littattafai na labarurrukan abubuwan da ke cikin halitta allati shahidal waqi'u bi sidqiha wanda wato rayuwa tarihi ya tabbatar da gaskiyar waɗannan littattafai dalilun ala annaha min rabbil qadirin ala ijadi ma akhbara bi dalili ne akan cewa wannan zafai daga ubangiji suke wanda yake mai iko mai kudura akan samar da abin da ya da labari tun kafin yanzu abubuwan tun kafin alkur'ani Allah ya saukar da littafai a taura da linjila wanda littafan nan suka ba da labarin abin da zai afku kuma abin ya zo faru kuma littafan nan suke kunshe da haske domin a lokacin da duniya take cikin duhun kai wanda aka saukar musu da attaura su ne zababbun da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su ya zama tokan cewa sun samu wato rayuwa take miƙaƙƙiya sun samu ci gaba sun samu yanci sun samu sun gina wato ci gaban ɗan adam sannan haka zalika yayin da Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani larabawa mu duba da a halin da suke ciki a cikin jahiliyyatul jahala kaskantattu wulakantattu tozartattu ba su da tsari ba su da tsari a cikin rayuwarsu a ɗaiɗaikunsu wala a rayuwar aurensu wala a cinikayyarsu wala a mulki ba su da mulki ban san ma ya tsarin mulki yake ba amma sai ga cikin 'yan shekaru kaɗan sun zo sun gina sun gina habara sun gina wato ci gaba na ɗan adam wanda a tarihi a wannan zamani ba a taɓa samun kamar sa wannan duk dalili ne akan cewar allan da ya ce allan da ya wato allan da wannan al'umma take bauta ma kuma ta imani da shi gaskiya ne akwai shi domin shi ya saukar da littafin kuma ya nuna kan cewa yana da iko kenan ya san maslaha domin gashi ya nuna maslaha din kuma an tabbatar da maslaha kuma alkur'ani ya ba da labarukan abubuwa da littafai da suka gabata suka ba da labarukan abubuwa kuma yana abubuwa suka suka tabbata a taura ta ba da labarin zuwan annabi isa ta ba da labarin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam injila ta ba da zuwan annabi labarin annabi zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo din da labarukan da ke cikin alkur'ani wanda duk alkur'ani ya faɗa za su kuma aka ganin su suna zuwa din dalili na hudu wa amma adillatul his amma dalili na alhissu shine abinda ake ji kuma abinda wato yau da gobe take tabbatarwa na rayuwar dan adam ala wujudillahi ta'ala a kan wato ha samuwar Allah famin wajhaini ta fuska biyu ha dalili na farko annana nasma'u wa shahi. domin abinda ake nufi da alhis shine abinda kake mushahada ko kake ji wato kake gani ko kake ji ko kake ɗanɗanawa ko kake shafawa ka ji shi duk dai abin da yake za ka yi shi da sensory organs ɗin nan shi sa ake cewa wato shi ne wato dalilin al'ada yau da gobe yau da gobe abin da yau da gobe ta tabbatar mana da samuwar Allah dalilin wannan shi ne ga ta fuska guda biyu fuska ta farko annana nasma'u wani shahid min ijabati da'i muna jin labari ko muna gani na wato amsa kiran amsa addu'ar masu roƙon Allah wa ghawthil makrubin da bayar da ɗauki ga wanda suke cikin takura wanda suke cikin tsanani ma ya dullu dalalatan qati'a ala wujudihi ta'ala wanda yake nuna dalili wanda yake yanke akan samuwar Allah dan ɗaya daga cikin dalilai na samuwar Allah shine amsawar addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an in bayin ka zasu tambaye ne dangame da ni zasu tambaye ka dangame da ni inji Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka ce musu ni ina kusa da su ta yaya za su san ni ina nan kuma ina kusa da su ujibu da watan da'i ina amsa addu'ar mai na? za ka roƙi Allah ba wanda ya sani tsakaninka kai kai sai shi sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa kuma ga Allah ya amsa addu'a ka yi maka yanzu kai wani ya zo ce maka babu shi ka yadda da shi bayan kai ka san halin da ka shiga kuma ka san babu mai yi maka sai shi ko ba wanda ka nema ya maka in ba shi ba kuma ka nema kuma ya maka din sannan wani ya zo eh, ya ce maka babu shi to ballantana kuma abin da ma wato ya tabbata na yau da kullum shine daga cikin misalai na amsawar eh, addu'ar Allah ga bayinsa labarin annabi Nuhu Allah ya ce wa Nuhu qala ta qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna la da annabi Nuhu yayin da ya kira mu kafin wannan wato kafin kiran kafin annabi Ibrahim da kafin annabi Lot fastajabna lahu sai muka amsa kiransa wannan tarihi ya tabbatar cewa annabi nuhu shine kadai ya zamanto wanzaje bayan ruwan dufana ya roki Allah Allah ya tsirar da shi wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma yace iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ku tuna yayin da kuke neman daukin ubangijinku sai ya amsa kiranku lokacin yakin badar lokacin yakin badar haka musulmi suka shiga cikin halin tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana yana addu'a yana istigata da Allah har sayyidina Abubakar yana jin tausayin sai ya ce kayi ma ubangijinka magiya magiya ta isa kale Allah ya amsa tambayar ya amsa maka mayafin sai yana faduwa a sayyidina Abubakar yana rufe yana dauka yana rufe sa fastajaba lakum ya amsa muku to Allah bai amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ba a lokacin yakin badar ya amsa kiransa ya fatatta abin nan suka fatattaki arna Allah ya tsirar da su ya ba su nasara a kansu wanda yake nuna kan cewa akwai Allah wanda yake amsa addu'ar masu roƙonsa wa fi sahih bukhari ya zo a cikin sahihul bukhari an Anas ibn Malik daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu Allah ya dade shi qal anna arabiyan dakhala yawm al cewa wani wato balaraban balaraban kauye ya shigo wato cikin masallaci yawmal juma'a ranar juma'a wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana khutba faqal sai yace ya rasulullah halakal mal wa ja'a al iyal yace ya rasulullah amfani ya halaka amfanin gona babu abinci wa ja'a al iyal yara suna cikin yunwa fad'ullaha lana ka roka mana Allah فرفع يديه سي النبي صلى الله عليه ya يدغ hannunsa wada'a ya addu'a fasara sahab sai girgije ya tashi amthal jibal. girgijen nan kai ka ce duwatsu ne falam yanzil an minbarihi hatta ra'aitul matar ya ta tahadaru ala A annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauko daga matakan mimbarinsa ba matakai uku ne kawai na mimbarin bai sauko ba face ina ganin ruwa wato yana kwarara daga gemunsa saboda an san masallacin ayi duk da a cikin masallaci ne a masallacin aka yi ruwa ruwa yana shigowa saboda rufin da ganyen dabino ne sauraka ruwa yana zubowa za a ɗan jike ruwan ya zubo har ya kwarara akan wato a gemunsa wafil juma'ati thaniya sai ga juma'ar da ta biyu baya ta biyu qama zalikal arabi sai wannan ba kauyen ya miƙe au gairuhu ko waninsa faƙala ya ce ya rasulallah ta haddama albina ya ce ya rasulallah wato gidaje sun rushe wa gari mal dukiya wato amfanin gona ya abin ruwa ya tafi da shi ya nitse fad'ullah haqqana ka roƙa mana Allah farafa yadayhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ya ce Allahumma hawalaina la wala alaina Allah a kewayen mu ba akan mu ba ma yashiru ila nahiyatin illa faraja ba zai nuni ya zuwa ga wani wani sashi wani sassa ba face wato hadirin ya kauce in yi haka hawalaina sai hadirin ya kauce to wannan dalili ne akan samuwar Allah ko ba dalili bane akan samuwar Allah an roki Allah ya amsa inda babu shi zai yi kuma wanda suka yi imani da shi ne suka yi wa ma zalat ijabatu da'ina amran mashhudan ila yawmina hadha liman sadaqa al-luju' ila liman sadaqa al ila Allah ta'ala wa ata bi shara'it al-ijaba amsawar addu'ar masu addu'ar Allah masu roƙon Allah al'amari ne wanda yake sananne mashhudi ana shaidarsa ila yawmina hadha har yau liman sadaqal lujua liman sadaqal lujua ila Allah ga duk wanda ya kyautata wato fakewa ya zuwa ga Allah kuma ya zo da sharuɗan amsa addu'a wato wannan dalili ne na hissu wanda wani bai isa ya gaya maka ba haka ba wani bai isa ya gaya maka ba haka ba akan samuwar Allah mutumin da yake kai ka san irin gumurtsin da aka yi da kai ka san irin abin ɗaukin da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka da ƙoƙarin da ka kai wajen addu'a kuma ka san amsa ka ga ijaba ta Allah sannan wani zai ce zai sanya maka shakka akan cewa wannan Allah da ya amsa addu'a ka ce maka babu shi ka saurare shi wani shi ne dalalatul hiss alwajh fuska ta biyu anna ayatul anbiya anna anbiya cewa ayoyin annabawa Allah allati tusamma almu'jizat wanda ake ce masu mu'jizozi almu'jizat kamar yadda mu gani su ne ayoyi da suke nuni akan gaskiyar annabawa wai shahidu hannas kuma mutane suke wato suke suka wato suka ga waɗannan ayoyi aw yasma'una biha ko suka ji labarinsu burhanun qati'un ala wujudi mursilihim wato hujja ce yankakkiya akan samuwar wanda ya aiko su wa huwa Allah ta'ala shine Allah ta'ala li'annaha umurun kharijatun an nitaqil bashar domin al'amura ne da sun fi karfin mutum shi yasa ake ce musu khawariqul adat masu keta al'ada sun fi karfin mutum yayi yujriha Allah ta'ala ta'idan li rusulihi wa nasran lahu Allah yana gudanar da waɗannan ayoyi domin ya karfafa manzanninsa kuma ya ba su nasara misalu dalik misalin wannan ayatu Musa sallallahu alaihi wasallam ayar annabi Musa sallallahu alaihi wasallam hina amarahu Allah ta'ala an yadriba bi asahu al-bahr yayin da Allah ya umarce shi ya bugi wato ya bugi teku da sandansa fadarabahu ya dauki ya dauki tekun da sandansa fanfalaqa 12 tariqan yabisa sai ya dare hanya guda goma sha biyu dukkaninsu busassu dukkaninsu busassu ba a jira an ba a jira kwana da kwanaki ba tukuna an jira iska ta zo ta busar da hanyar hmm, taban ya bushe a lokacin yana bugunsa shikenan ya dare bayan ya dare kuma hanyar ta bushe babu taɓo Walma ma'u bainaha bainahuma kal jibal ga ruwan tsakaninsu kamar duwatsu ruwa ya zama to kamar dutse ruwa ne fa ba dutse ne ba ƙasa bace amma an riƙe. shi wa isa yi wannan mutum ya isa yi wannan duk technology din mutum ya taba yin wannan bai taba yi ba qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalaq fa kana kullu firqin kat-tawd al-azim sai muke wahayi ga annabi Musa an idrib bi asaka al-bahr kan cewa ka bigi ku da sandanka fanfalaq sai ya dare fa kana kullu firqin kat-tawd al-azim sai ga wato kowane yanki kowane jama'a wato kowane yanki na hanyoyin kattaujil azim kamar dutse wanda yake babba inda ku hanyoyi goma sha biyu ne tsakanin wannan da wannan ga dutse tsakanin wannan da wannan ga tattarar ruwa wannan tattarar ruwa wato kamar dutse ne wanda yake mai girma ya rarrabe hanyoyin مثال ومثال ثاني مثال نبي آية عيسى صلى الله عليه وسلم آية النبي عيسى حيث كان يحيي الموتى يعني ينا راية دمتتشي ويخرجهم من قبورهم بإذن الله يبتد سودة كتن قبران سودة إذن الله يزوي سيا أكن كبري yayi sallah a biyu ya tsaya akan kabari ya ce ta fito sai ya fito kabari ne wanda yake na kewayen sa makabarta ce an dina ma binne mutane a wajen sun zama to kasusuwa amma sai ya tsaya kai sai ya ga mutumin ya fito qala Allah ta'ala anhu Allah ta'ala ya ce a kansa. wa uhyil mauta bi idnillah ina rayar da matattu da izinin Allah wa Allah ta'ala ya ce wa id tukhrijul mauta bi idni yayin da kake fitar da matattu da izini izinina wa mithalun thalith misali na uku li muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hina talabat minhu quraish aya yayin da quraish suka nemi aya daga wajensa fa ashara ilal kamar qamar sai nuni ya zuwa ga wata da hannunsa haka fanfalaka firqatayn sai ya dare kashi biyu kashi daya akan wannan dutsen abu jabal abi qubais kashi daya akan jabal qu'ay qu'an nas mutane suka gani وفي ذلك يقول الله تعالى أكن حكى الله تعالى كتا اقتربت الساعة وانشق القمر صار القيامة تاقصة وتاكما يا داري وإن يروا آية يعرضوا إذا سكا آية سيس كوشي سيس كو بذاسي إيماني با ويقولوا سحر مستمر سيوانا سيهريني ميكرفي to wannan ma aya ce ta fi ƙarfin mutum wane mutum yasa ake ce musu al-mu'jiza wato masu gagara ba dau ba wanda zai iya domin annabi zai zo ya ce in na kawo muku aya za ku yadda za ku kawo kamar ta yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wata ya dare biyu akwai wanda ma zai taba gwada cewa zai taba mafarkin cewa zai iya yin wannan shi ma yi shine idan ka ce ni ba Allah ne ya aiko ni ba in ka ce ƙarya nake ba Allah ne ya aiko ni ba to kai ma kai haka ba zai iya ba shi kuma a cikin wannan kamar cewa ce gashi in ba inda ba Allah ni na ce Allah ne ya aiko ni saboda haka Allah da ya aiko ni shine ya bani wannan ya min wannan idan ba da gaske nake ba wannan abin ɗin kada ya faru kuma gashi ya faru saboda haka wannan dalili ne akan cewa Allah ɗin ya aiko shi fa hadhihi al-ayatul mahsusa waɗannan ayoyi waɗanda suke ake shaida da su Allah allati yujriha Allah ta'ala ta'idan li rusulihi waɗanda Allah yake gudanar da su wato domin girma domin domin taimakon manzanninsa wa nasran lahum da basu nasara tadullu dalalatan qat'iyya ala wujudihi ta'ala suna nuni da wato dalili wanda yake yankakke akan samuwar Allah ta'ala saboda da aka hunga a takaice dai ya kawo mana dalilai guda hudu dalilin fitra asalin halitta yana tabbatar da halittar Allah mutum a cikin asalin halittarsa zai ji kan cewa shi kawai akwai mahalicci akwai wanda an halicce shi akwai Allah wanda ya halicce shi ba abin da zai sanya shi inkarin wannan illa idan an gurbata an fitrarsa dalili na biyu shine dalilin hankali wannan dalilin hankali dalili ne wanda yake sananne domin hankali wato akwai abu wanda yake wajibi ne a cikin hankali akwai abu wanda yake ba zai yiwu ba sannan akwai abu wanda yake kuma zai iya yiwuwa to ba zai iya yiwuwa ba a cikin hukuncin hankali a ce wanda abin da yake babu shi kuma ya zama to shi ne ya samar da kansa wannan ba zai yiwu ba abin da yake babu shi ba zai samar da kansa ba sai dai wani ya samar da shi domin yayin da yake babu shi samar da kansa aikinsa aikinsa ne aiki ne to abin da yake babu shi ya za a yi aiki saboda haka ba zai yiwu ba wannan shi ne ake ce ma almustahil a cikin hukuncin hankali haka kuma ba zai yiwu ya zamanto an samu sudfa ba saboda sudfa abu ne wanda yake nuna rashin irada rashin iko rashin mai nufi kamar yayin da ka jefa ƙwallon ludo ka jefa ƙwallon ludo za ka iya jefa ƙwallon ludo ka ce nufi na ya zamanto shida shida sun fito ba sai dai kawai ka cici ka cici ba sai dai sa'a hmm? amma ba za ka amma in ka ce ka ɗauko shida ka aji shida ka aji wannan kaga akwai nufi kenan tsari ka yi nufin haka ya faru amma kawai ka jefa su dufa a ce shida da shida sun fito wannan sai sa'a to halittar Allah kamar jefa ƙwallon ludo ne ko ku tsara ta akai halittar duniya din nan tsari ne kowa ya tafiya bisa tsari yanzu nan fa muke faɗan muke faɗan labarin kwanan wata shi me yasa ake kalandar lokacin sallah din nan yanzu a yau hmm, a yau karfe nawa karfe nawa rana ta fito da karfe nawa rana ta fito a yau yau 27 ga wata 6 da 46 to shekara mai zuwa 27 ga watan 12 haka rana za ta zo shida arba'in da shida ba za ta ƙara saka ba za ta ƙara minti ɗaya ba za ta rage minti ɗaya shi yasa ake kalanda kuma shi yasa ba ta canzawa ɗin kuma abinda muke abinda nake so wanda duk yake shakkan ba haka bane in ma ya je kan tattafan kafar yau arnan da ba su yadda da Allah ba su za su gaya masa haka in kuma ba haka ba to kada ya manta a rana irin ta yau ya ƙayyade ya gani to wannan tsari wannan abu a cikin a cikin wani abu bangare ɗaya ne kawai wanda Allah ta'ala ya ce yulijul layla hari nahari wa yulijul nahara fil layl ya shigar da rana cikin dare ya shigar da rana da dare cikin rana kuma kullun rana tana fitowa a waje wanda yake idan shekara ta zagayo a wannan wajen za ta fito ba za ta ƙetare shi ba duk wannan tsari ne wanda yake nuna kan cewar akwai dokoki ko ma ga dokoki ma wanda ma ba wanda ma abin nan dutse in ka jefa shi dole ya dawo ƙasa kaga sai suka ce wai sunansa gravity gravitational pull hmm? dutse in aka jefa shi sama sannan idan kai idan kai majaujawa da waya a tsakanin magnati sosai sai ya tayar da lantarki kuma lantarkin nan ga hanyar da yake bi wanda idan ka canza yanda yake juyawa zai canza hanyar da zai bi lantarki. duk wannan abu ne kana gani an yi wannan abu amma sannan ka ce babu tsari wai kawai su ne ake to kaga ya tabbatar da kan cewa dalilin hankali ya nuna kan cewa akwai samuwar Allah sannan dalilin shari'a ya nuna akwai samuwar Allah sannan dalilin wato al'ada na yau da kullun da ake mushahada ake gani ya tabbatar da samuwar Allah to wannan shine rukuni na farko na imani da Allah imani da samuwar Allah na biyu al-imanu bi rububiyyatihi imani da cewa Allah shine ar-rabb shine ubangiji wato imani da wato cewar Allah a cikin ayyukansa shi shi ne, shi ne ma'anar rububiya ai bi annahu wahdahu ar-rabb cewa shi Allah shi shi kaɗansa shi ne ar shi ne ubangiji wato ar shi ne mahalicci mai kula da sha'anin halittarsa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wala mu'in babu mai taimaka masa a cikin aikinsa kaga shi yasa wato qul ahad take da da girman sha'ani Allah ta'ala yace ce huwallahu ahad Allahu samad as-samad wanda yake kowa gare shi yake komawa kowa gare shi yake komawa wajen neman bukata sai sifanta kansa da sifofi yace lam yalid wa lam yulad bi haifa ba ba a haife shi ba bai haifa ba ballantana ya zama yana buƙatar mataimaki don don me ɗa me yasa ake buƙatar ɗa don ya zama tokan cewa yadda kai rauni ya taimaka maka walam yulad ba a haife shi ba babu mai hana shi ya tsawatar da shi ce kada kai abinda uba yake yi kenan ko to shi Allah ba shi da walam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wanda ya kama da shi wanda yake zai zama to sa'ansa wanda idan ya abu zai ce a'a zai munaza. zai jayayya da shi ce a'a kada kai ban yadda ba to shine as-samad to shine wannan shine ke tabbatar da rububiyar Allah a cikin aikinsa babu mai hana shi ba mai taimaka masa ba mai jayayya da shi warrabbu abinda ake nufi da arrabbu man lahul khalqu wal mulku wal amr shine wani tara abubuwan nan guda uku al khalqu halitta walmulku da mallakan halitta wal'amru da sha'anin halitta da wato umarni gudanar da sha'anin halitta shi Allah ta'ala ya ce alalahul halku wal amr ku tattara hankalinku ku Allah Allah ne wanda halitta da lamarin halitta yake hannunsa fala khaliqa illa Allah babu mai halicci sai Allah wala malika illa hu babu mai mulki mamallaki wanda yake mallakar dukkan abin da ke cikin halitta na sani sai shi wala amra illa lahu babu wani umarni sai gare shi shine mai bada umarni shine mai tsarawa shine mai shine mai yin shine mai kula da sha'anin halittar Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce alalahul khalq wal amr tattara hankalin ku guji Allah shi kadai gare shi halitta take da kuma wato lamarin halitta wa qal dhalikumullahu rabbukum lahul mulk wannan shine ubangijinku lahul mulku mulki nasa ne shi kadai walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir wanda inda kuke kira ba Allah ba kuwa ba sa mallaka koda wannan wato wannan wannan dan dan dan gojin dake jikin kwallon dabino wannan ya cibiyar ta jikin kwallon dabino ba sa mallaka ta ballantana ma kwallon ballantana dabina dan su suka yi hatta hatta hatta abinda hatta shukar fa zuwa suka suka samu kwallon Allah suka shuka sannan suka sannan dabinan nashi ya fito to shi yasa Allah ya ce wallazina tad'una min duni ma yamlikuna min qatmir Allah shine da mulki walam ya'lam anna walam yu'lam anna ahadan min al-khalqi ankara rububiyyat Allah subhanahu ba a san cewa wani daga cikin halitta yayi inkarin cewa Allah shine ubangiji mahalicci ba illa an yakuna mukabira sai dai ya zamanto kawai me yin gardama ne a bisa ga wato cewa gaskiya ta tabbata a gare shi amma wato yayi gardama bisa ƙarya ghayra mu'taqidin bima yaqul ba mi itiqadin abin da yake faɗa ba kama hasala min fir'aun kama yanda ya faru da fir'auna hina qala liqaumi yayin da yake cewa mutanansa ana rabbukumul a'la ni ne kuma mafi girma wa qal yace ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ku jama'a manyan ya ku manyan manyan mutane manyan masu bani shawara ban san wani ubangiji a gare ku ba in ba ni ba in ji fir'auna lakin da zalika laysa an aqida wannan ba bisa aqida bane ya faɗa yana faɗa ne don ruba don wato ya rudi mutanen sa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uluwa sun yi jayayya da ayoyin mu alhali kuma sun ya da imani da yaqini akan waɗannan ayoyin zulman saboda zalunci wa uluwa da girman kai wa qala Musa li fir'auna fima haka Allahu anhu kuma annabi Musa ya ce ma a Fir'auna a cikin abin da Allah ya hakaito mana kan labarinsu laƙad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair Wai ni la nuka ya fir'aunu mathbura ka sani ya fir'aunu cewa babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyi face ubangijin sammai da ƙasa basair ayoyi waɗanda suke wato na basira masu nuna gaskiya wa inni la adhunnuka ya fir'auna mathbura kuma ni ina tabbatarwa kai fir'auna cewa kai halakakke ne kaga sai ce laqad alimta lalle ka sani. To, sun ce sai mu tsaya wajen karatu, amma to, saura mun ci biyar. Ah, Wani haɗa kanar mushirku ne ya ƙuri runa birububiyyar ta'ala, ma ishirakihun bi, don haka ne mushirkai suke tabbatar da cewa Allah shi ne Ubangiji. tare da cewa suna shirka da shi fil uluhiyya a cikin wato haƙƙinsa na bauta qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce kulli liman al-ardu man fiha in kuntum alamu. ce ne musu ƙasa da abin da ke cikin ta tawaye in kun sani in kun kasance kuna sani sai yaquluna lillah za su ce ta Allah ce qul fa qul afala tadhakkarun ce dan bai bara ko astu ba Ulmar man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim ka ce musu wane ne ubangijin sammai guda bakwai kuma wane ne ubangijin al'arshi mai girma sai ya ƙulu na lillah za su ce na Allah ne ƙul afala tattakun ce ne musu zan mai ba za ku yi taƙawa ba ƙul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wala yujaru alaihi in kuntum ta'lamu ce ne musu wane ne wanda mulkin dukkan abu komai yake hannunsa kuma shine wanda yake bada kariya shi kuma ba a neman faka ba a ba a ba a gudu daga gare shi ba a samun kariya daga Allah ba inda za ka gudu amma shi kuwa wajensa za ka gudu amma shi ba a gudu wato ba a zuwa a samu mafaka daga Allah amma shi ne mafaka in kuntum alamu, in kun kasance kun sani sai yaqulu Lilla za su ce maka Allah ne an na anna tusharun ce musu ta yaya ake ɗauki ya yaya ake tunaninku ake muku sihiri wa ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal Ambala ya yaquluna la yaquluna al-azizul alim wallahi da za ka tambaye su Wani ne ya halicci sammai da ƙasa da za su ce maka wato ubangiji ne wanda yake mabuwayi masani shi ya halicce su wa Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun da zaka tambaye su waye ya halicce su da za su ce maka Allah to ta yaya wato ake dauke hankalinku ake kuke zamantowa kuna karyatawa wa amru rabbi subhanahu shamilun lil amri al-kauni wash-shar'i al'amarin ubangiji wanda ya ce nasa ne gabaki daya ya haɗa wato al'amarin halitta da al'amari na shari'a fa kama annahu mudabbirul kaun kama yanda shi ne ke jujjuya halitta alqadi fihi bima yurid mai hukunci a cikin halitta da abin da yake so hasba ma taqtadi hikmatu kama yadda bisa tsarin hikimar Allah ta tabbatar fa huwa kadhalika alhakim fihi bi shar'i alibadat wa ahkamil mu'amalat hasba ma taqtadi hikmatu don haka haka zalika yake shine Allah mai hukunci a cikin halitta da shari'a ta ayyukan ibada da shari'a ta ayyukan mu'amala bisa yadda hukuncinsa hikimarsa take tabbatarwa famin ittakhadha ma Allah ta'ala musharri'an fil ibadati aw hakiman fil mu'amalat faqad ashraka bihi wa lam yuhaqqiq al iman wanda duk ya riki wani mai kafa shari'a a cikin ayyukan ibada ko a cikin ayyukan mu'amala ba wato tare da Allah to wannan yayi shirka bai tabbatar da imani ba to wannan shine tauhidin rububiyya sai kuma Allah ya kai mu gobe mu karasa bangare na uku da na hudu tauhidin uluhiyya da tauhidin sunayen Allah da sifofin Allah jalla wa ala subhanakallahumma wa bihamdika a afwan sai jibi eh jibi rana asabar insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.